zauren VOA. Muna tattaunawa ne akan gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Wanda jihohi goma sha ɗaya kacal ne suka amince da ƙudurori arba'in da hudu da Majalisar Dokokin Ƙasa ta aikewa majalisun jihohi. Za mu tashi ne a inda tsohon kakakin Majalisar Jihar Gombe, Honorable Inuwa Garba ke bayani akan bawa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Honorable Gareka. Maganan procedure na cire speaker wannan kuma ko ka zo ko ba yan gama ba ka san majalisa ne suke so domin ni zan goyi bayan wannan da kuma ba da gashin kai domin wannan zai kara wa wannan institution din karfi ya rage yadda ake kutse ake sabi zarce yadda gwamnati suke cin karen su ba babbaka akan ma'amalar su da majalisu domin duk duniya banda Allah ba kowa gaban gwamna wanda zai iya taka masa birki sai majalisa to yanzu saboda majalisar ba ta da cin gashin kanta a harkan gudanar da aikin majalisar ko tsare-tsaren su ko shirye-shiryen su sai abunda da gwamna ya ga dama ya bayar ko in ba kuma abin da yake so bai hana shi yasa demokaradiyyar ma ta samu na kasu shi yasa za ga cikin abubuwan da ba a zuwa ya akwai maganar ba da yancin gashin kai na samun kudaden shiga na ƙananan hukumomi wadda wannan shine babban matsala da ya jafi tuntunu a Najeriya ya jawo matsala na rugujewan tarbiyyar yara ya jawo matsala a bangaren samar da zaman lafiya ya ba da matsala a bangaren samun kyakkyawan zamantakewa cikin al'umma ya ba da zama eh, matsala bangaren yin aiki da ya shafi talaka kai tsaye domin kananan hukumomi duk gwamnan da ka samu daga yuni da yake daga wuri yake da karamin hukuma yake haka shugaban kasa ga kowa to daga can al'umma take kamar yanzu abuja nan ne abuja ka zama ake ana jan shayi ana labaru ana cike cikin takardu amma inda talaka yake a garuruwa suke da unit unit da garuruwa a ƙarƙashin ciyamomi suke to an kashe maganan ƙananan hukumomi ba maganan kansila ba maganan ciyaman domin kuɗin su ya dawo yana aljihun gwamna sai yadda yi an kashe kusan aikin majalisu yanzu ka kaga jiya majalisu take faɗa suka ce kamar ni ne ma na kafa maganan conference of speakers me yasa bayi da su saboda an kullun ƙara na kasa institution din ake yi shi yasa ba za ka ji su ba ma za ka manta ma akwai majalisar ko babu saboda abinda gwamna yake so dole shi za a yi don yana da control in ka ki kuma in ya ga dama aron waya zai karba ko wayan matan zai ce kai wani kuje kuce mu speaker za a cire shi saboda procedure bayi da tsari yanzu muna magana da barista ke gaya masa in aka ga dama idan ka fito da hula a juye in aka kira shi misconduct is misconduct misconduct kuma da kundin tsarin mulkin kasa is amount amount to impeachment is an impeachment uh, impeachable, eh, impeachable offense misconduct is not by defining ishi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ce misconduct ya fara daga wannan da'irar zuwa wannan gabar shine misconduct ba su kawai za a je rana tsaka kawai in ba yi abun da gwamna yake so ba ko ka yi wani abun da suke gabe ma daidai ba ce a ah, ai ya yi misconduct ko ya yi misappropriation misappropriation ma ba a defining din shi a tsarin da za a fara ka yi misappropriating uh, kuɗi ne ko ka yi da kai misappropriating din abubuwa da value ne akwai kuma abun da is environment za a kira za a kiransa misappropriating in ba da aka zaka za ka ga gwamna ko shugaban kasa ya kashe kuɗi above budget ɗinsa ko ba ka bane is misappropriation amma za a oo majalisar kasa ko majalisar environment a aro kuɗi daga wancan ya kasance an yi balancing ko an toshe wannan kuɗin so magana na gaskiya akwai abun da babban abun da rashin adalcin da ya zama karara shine a sa condition akan biyan bukatan gwamnoni da su 'yan majalisar a kauda maganan bukatar kasa a kauda bukatar maganan 'yan kasa a kauda bukatar maganan da ya shafi ci gaban kasa a kauda maganar bukatan da zai gyara demokaradiyyar ya kara mata karfi ya kara mata mutunci ya kawo abubuwan da za a bi matakai da za a samu sauki a cikin irin hali da Najeriya take ciki a ƙarƙashin tsarin mulki irin na demokaradiyya. Mun gode kwarai honorable Inuwa Garba ka bayyana mana yadda wannan abin yake dalla-dalla. Bari mu dawo ga wanda ya san kundin tsarin mulkin nan kafin mu miƙa masu Alhaji Isiyaka da Alhaji Abdullahi. Shin a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa menene batun cin gashin kai ga majalisun jihohi? Masu sauraron mu assalamu alaikum. To akwai sassa guda uku na gwamnati. Sashe na hudu 'yan majalisa. Aka kuma taho da bayanansu da ayyukansu da muhimmancinsu da tasirinsu. Sannan sashe na biyar su ne masu zartar da ayyuka. wato bangaren gwamna da mukaraban shi ko shugaban kasa da mukaraban shi sai sashe na shida shine bangaren masu alkalanci to kowane akwai inda aka faɗaɗa shi alal misali in ka ɗauki bangaren shari'a an faɗaɗa shi a sashe na 36 da sashe na 230 har zuwa 304 to sashen 'yan majalisa su kuma an zurfafa shi a sashe na hudu da sashe na goma sha ɗaya sannan kuma inda aka samu matsala shine sashe na ɗari da da sittin biyu na tsarin mulkin najeriya idan ka ɗauki ƙaramar hukuma tana fuskantar matsala iri ɗaya da majalisun dokokin jihohi da suke fama da ita saboda sashe na bakwai ya fito da jawabin ƙaramar hukuma 'yantattar mataki ne na gwamnati tarayya jiha da ƙaramar to aka kuma zayyana ayyuka kamar guda ashirin da uku waɗanda su ne aikin ƙaramar hukuma waɗanda rashin ayyukan nan su ne ƙashin bayan matsalolin tattalin arziki da muke gani da matsalolin rashin tsaro da muke gani da matsalolin dagulewa harkokin siyasa da matsalolin zamantakewa matsaloli da dama da dama cire wannan bangare da aka yi ko wannan gibi da aka kirkiro saboda sashi na 162 shine ya kawo wannan matsala ta haka kuma bangaren majalisun dokoki na jiha waɗanda su ne suke gagaraba da wani tabbatar da tsabtar demokradiyya a matakin jiha to sai aka ce sashi na 162 ya ce duk wani kuɗi da za a turo kuɗi daga asusun gwamnatin tarayya ko kuma kuɗi daga kaso waɗanda suke na kuɗin da ake samu na shiga daga jiha ko ma wani irin kuɗi ne to aka ce dole sai ya fito a lalita gwamnatin jiha karkashin shi mai girma gwamna to a nan ne gizo ke saƙa da wanda majalisun za su yi yawwa duka to a nan ne aka rike su shine ya sanya suka zama kamar 'yan ancin shata da rana suna zaune gidan zauren majalisa amma da daddare suna tumasanci gaban gwamna don su kokarin zawarcin ra'ayin gwamna ya yi daidai da bukatun da suke so to da yawa za ka ga duk shugabannin majalisar dokoki na jiha da amincewa da kuma dangantaka su da gwamna ba ta da armashi to zaka ga zai wuya a iya saka musu ma kuɗin gudanar da harkokin nasu wanda tsarin mulki ya ba su damar su aiwata to saboda haka wannan shine dalilin da yasa suke neman wannan yanci din a baya an samu lokacin da shugaban kasa ya sa hannu a wannan doka ta alfarma ta shugaban kasa da ake kira executive order ya ce ya ba majalisun dokokin jihohi yanci da kuma karamar hukuma amma kuma gwamnoni suka yi kalubalanci wannan suka je kotu kuma suka yi nasara saboda wannan waige da sashe na 162 ya kawo tsari na tsarin mulkin mu sashe na 1 da sashe na 2 ya ce duk wani umarni ko wani hukunci ko wata doka wadda ta yi karo da tanajin tsarin mulki rusassa ce kuma ba ta da amfani kuma ba za ta yi tasiri ba to a kan nan ne suka yi amfani da wannan suka kai karar kotu cewa a dokar shugaban kasa ta yi karo da wannan tanaji wanda ya ba da dama a kan cewa duk abin da za a yi gwamna shine ga ba don kamar yadda shugaban kasa yake a karkashin sashi na 130 a mataki na tarayya to suka kawo wannan to a nan wurin kotu ta yi watsi da wannan doka ta ce matsayinsu yana nan to wannan yana ɗaya daga cikin bangarori masu muhimmanci da ya kamata a ce in akwai kishin ƙasa akwai kuma kishin ruhin shi wannan zaure na majalisa wato institution na da legislature in akwai wannan to yana ɗaya daga cikin wuraren da ya kamata a gyara domin a neman ma ɓangaren 'yan majalisa 'yanci da ƙananan hukumomi to amma sai ya kasance tun farko akwai munafunci a al'amar domin shekaru aru aru duk zauren majalisa na tarayya idan ya zo to za ku ga an ware zunzurutun biliyoyin kuɗi a kafa kwamiti na gizo a sunan za a yi gyaran kundin tsarin mulki bayan kuma tsarin mulkin nan idan a manta ba a duk lokacin da bangaren shugaban kasa ke son a yi wani gyara da an tura sai a yi gyara gyara nawa aka yi to amma me yasa wanda ake fidda wannan biliyoyin kuɗin suke zurarewa su bi iska da ƙarshe kuma zaka ga ba za a yi wannan gyaran ba ba zan manta ba akwai lokacin da aka zo za a yi wannan gyara har aka yi ta yaudarar mutane mutane suka rika cika motoci suna dandazo zauren majalisa su suna so a masu jiha su suna so a masu kaza aka yi ta shafa musu zuma a baki cewa za a yi musu daga ƙarshe wannan kuɗi aka cinye su ba a kuma yi gyaran ba kuma da yawa za ka ga sai zauren majalisa ya zo a zango na ƙarshe a shekara ta ƙarshe sannan ne ake fito da irin waɗannan abubuwa a matsayin za a yi abubuwa guda arba'in da 44 da aka zayyana ba abubuwa ne da suka fi muhimmanci mu a ƙasarmu yanzu ba mai la'akari da tattalin arziki da ya lalace a ƙasar mai la'akari da matsalar tsaro da ta taɓarɓare mai la'akari da rashin aikin yi da kuma tsami na dangantaka zumunci tsakanin yarurruka daban-daban na najeriya da ɓangarori daban-daban na najeriya a waɗannan ɓangarorin ne ya kamata a yi la'akari da su a kawo wasu abubuwa duka abubuwa arba'in da nan idan aka cire 'yancin majalisa aka cire kuma magana ƙananan hukumomi to ni a gari na dama ba abubuwa ne masu muhimmanci ba akwai abubuwa kamar guda goma sha biyu waɗanda inda an sa su a ciki to da ƙasar za ta amfana fiye da nan ɗaya daga cikinsu shine ai ƙoƙari a neman ma majalisun dokoki na ƙasar nan a yi ƙoƙari a nemo musu wato zane na anko a mataki ƙaramar hukuma muna da zauren majalisa guda ɗaya a mataki na gwamnatin jiha muna da zaure guda ɗaya a mataki na tarayya a haɗa majalisan nan guda biyu su zama ɗaya majalisar dattawa da majalisar wakilai ban ga dalilin zaure biyu ba a haɗe su ya zama zaure ɗaya to ɗaya ke ban gyara na biyu da ya kamata a yi ci gaba barista idan aka haɗe suka zama zaure ɗaya wannan ya zama demokradiyya ya koma wani. ya zama daidai ai tsarin da muke da shi yanzu idan kika lura a matakin jiha ai zaure ɗaya ne a matakin ƙaramin hukuma zaure ɗaya ne shin menene bambancin zaure biyu din a tarayya menene bambancin ƙara ma borno dawaki ne kawai aka yi abin da ya kamata a yi a nan wurin shine a yi kokari a ya zama ɗaya domin a rage yawan zunzurutun kuɗi demokradiyyar nan da muka ɗauka tsarin amurka tsari ne wanda bai yi daidai da al'adunmu ba da tarihin mu da ƙarfin arzikinmu ba saboda mafi yawan ƙarfin arzikinmu ana kashe shi ne ga 'yan siyasa musamman ma 'yan majalisa to a yi gyara akan irin kuɗi na rashin hankali da 'yan majalisun nan suke naɗa a sunan wakilai na wucin gadi tunda ba aiki ne na dindindin ba bangare na uku da ya kamata a gyara shine a tsabtace harkokin zaɓenmu sashe na ɗari da hamsin 153 ya fito da hukumar zaɓe mai cin gashin kanta amma ba za ta zama mai cin gashin kanta ba idan ba a yi mata abubuwa guda uku ba abu na farko shine yadda ake naɗa mata kwamishinonin zaɓe ko kuma mambobi to ya tashi daga cewa shugaban ƙasa wanda wata jam'iyya ta haife shi shine zai naɗa wannan ke sa yana naɗa 'yan jam'iyyar shi na biyu kuma a rika sakan mu wannan hukuma kudin ta kai tsaye na uku kuma a yi kokari a kafa kotu wadda take za ta rika hukunta masu laifuffukan siyasa saboda idan muka ɗauki tsarin hukumar zaɓe dokar zaɓe ta ƙasa sashe na 65 ya ce hukumar zaɓe na iya ladabtarwa amma ba ta da ɗan sanda ba ta da jami'in tsaro ba ta da jami'in gidan kaso to saboda haka hukumar zaɓe tana da karanci na abin da za ta iya a nan in ba a yi gyara na sashi na 153 sakin sashi na ka la da ma a cikin baka da sashi na mai tan da goma sha hudu zuwa mai tan da goma sha takwas na tsarin mulkin Najeriya ba. Bayan nan akwai wasu abubuwa waɗanda suke kawo kaya a harkokin mu kamar misali alfarma da ake badawa na cewa waɗansu sun fi ƙarfin a gurfanar da su a hukunta su a lokacin da suka yi laifi suna kan kuma kujera to ya kamata a yi gyara a cire wannan gwamna da mataimakin gwamna da shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa in sun yi laifi tun da zafi zafi a hukunta su bai zama dalili a ce suna da garkuwa ba za a hukunta su ba haka kuma dama ta alfarma ta a rika yafe ma mutane sun tafka laifin kasa a ce an yafe musu wannan ma na kasu ne ga tsari na adalci da adala a doron kasar nan akwai abubuwa da yawa kamar kirkiro da jihohi kamar maganar yan sandan jihohi din kamar maganar yadda za a tsaftace harkokin mu'amala na kuɗi kamar yadda za a rika rabon tattalin arzikin ƙasa kamar yadda za a rika haƙo ma'adanan ƙasa da kasan ko ina duka waɗannan da an sake zagayowa zan yi magana a kansu bari in takaita ana. to muna godiya ƙwarai barista mai nasara kogo ibrahim umar a lokacin da kake jawabi sai muka samu babban bako kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara alhaji ibrahim dosara ya shigo wannan zaure muna maka maraba da zuwa tsohon dan jarida tun da ya daɗe yana aiki tare da bbc yana ma yanzu da nashi jaridar ma <laughs> to barin zo ga alhaji isyaka baba na gode alhaji isyaka cikin wa'annan dokoki 44 da aka ba majalisun jihohi su amince a arewan nan jihohi biyu ne kadai suka amince da wa'annan dokokin su ne jihar katsina da kuma jihar Kaduna. To a matsayinka na wanda yake wakiltar mutanensa a nan, me kake gani sa sauran jihohin na arewa inda ake ganin nan ne matsalar tsaro ta fi yawa, nan ne kuma matsaloli daban-daban kama daga talauci da sauransu suka fi yawa. A ce jihohi uku ne kaɗai za su amince da wayannan dokokin. A daidai lokacin da na yi wannan tambaya sai na ga lokaci ya ɗaga mana hannu, saboda haka sai Allah ya kai mu makon gobe Alhaji Isyaka wanda aka fi sani da Baba Nagode, zai amsa tambayar. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda ce ke muku sallama, mu kasance lafiya.